inna sarqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa sharral umuri muhdathatiha fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala wa kull dalalatin fi an-nar amma ba'd wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da haduwa wannan darasi mai albarka na karatun littafin sahih al na abi abdullah al-imam al-bukhari rahimahullah a wannan rana ta litinin wanda yake bakwai ga watan rabiul awwal hijiran manzo Allah tsira da amince Allah tsara tabbata a gare shi 1441 daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan nuzamba miladiya 2019 yau kuma shi ne darasinmu na 63 a wannan littafi mai albarka a wannan masallacin a shekaru jafar mahamud adam rahimahullah da ke garin durbindi in ba manta ba a wannan ainihin mawaƙaitar sala kitabun mawaƙaitar sala mun kwana a babi na 29 yau za mu tashi babi na 30 in Allah ya so قال المسنف رحمه babin باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس babin da zai yi magana akan hukuncin wato yin sallah bayan alfijir ya fito bayan kai sallar fajar ma'ana sallar su ba hatta karta tushen har sai rana ta ɗagu sama mene ne hukuncin yin sallah a wannan lokaci قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال حين عندي رجال قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثلاث بعد الصلح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سميت أبا العالية عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بسلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها al'imam lukari hadisi mai lamba ta 581 ya kawo hadisin abil aliya a rayahi daga abdullahi dan abbas yana cewa shaida indi rijalin marduyun wato wasu mutane ko kuma wasu mazaje sun bani tabbaci wanda a gurina marduyun abeban amincewa ne da tabbatar da maganarsu wa arzahun indi umar wanda na fi da maganarsa a cikinsu a gurina shi ne umar ɗan kasa in ji abdullahi bin abba cewa manzalar ƙira da amince Allah su ƙara tabbata a gare shi na an salatu ba da sunai ya hana yin sallar nafila bayan sallar asuba hatta ta shirƙa shan haske rana ta fito na ba zan bayin yin sallar nafila bayan sallar asuba wannan zalla ya hana wa ba'da al-asr hatta ba, sannan ya hana yin sallar nafila bayan sallar la'asar asr rana ta fadi hadisi mai lamba ta ɗari biyar da da tamanin ɗaya kenan wannan hadisi yana da wato sarƙaƙiya ƙwarai da gaske za mu ji wasu hadisan da suke kamar za su kawo hukuncin da yake aka sun nasa na'am sai kuma hadisi mai lamba ta ɗari biyar da tamanin da biyu. wanda shi kuma ya kawo hadisin ibn umar ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taharru bi salatikum qulu ash-shams kada ku kirdadi sallar ku ta nafila daidai wa rana wala ghurubiya haka nan kada ku kirdadi yin sallar nafilar ku a daidai lokacin wa rana kaga kaman wannan hadisin na Abdullahi dan Umar yana ba da shaida akan hadisin da ya gabata na Ibn Abbas radiyallahu anhu sannan sai hadisin da yake kasa an kai duba da babu babu as-salat ba'da al-fajr hatta tattara shams a hani akan yin sallah ta nafila bayan sallah ba sai kaga cewa halin shahid wanda Allah ya hana yin sallar nafila bayan an yi sallah asuba har sai rana ta hudu sannan da kuma bayan sallar la'asar har sai rana ta fadi قال حدثني آه ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تجيب حتى تجيب تابعه عبدته وأن هذه كما شيما عبد الله بن عمر بين ne ما زالت manzala tsira da amsa Allah ta kara tabbata gare shi idan ƙwallon rana ya fara budowa fa akkaru sala to kudirkin ta sallan nafila hatta tartafi a hasse rana ta budo ta daga malaman bikin suna ta hasse ta haska duk abin da yake na kasa kasa tana iya hasko shi sannan wai za gaba hajjibin shams idan ƙwallon rana ya bata ba akkaru sala ba wai an ce sai rana ta faɗi ba in kwallon rana ya wata gashi nan da ka gani ka san gari da alamar akwai gumfiyar rana amma dai da alama ka taɓa faɗuwa kai dai kuma ka zama da saboda ƙila gine-gine ko su bishiyoyi sun kange ta amma dai tana to ku jinkin ta yin sallan nafila har sai ta faɗi wani hadisi yana da musaba'a ta abdata cikin marwaitan hadisi قال حدثنا عبيد عبيد بن اسماعيل قال عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن ثلاثين نهى عن الثلاث بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن اشتمال السماء وعن اتباع آه، في ثوب واحد يقضي بفرجه إلى السماء وعن منابذة والملامسة وأنا حديث من تبقى كان تشن أبايا أقول عليه دبن دبن na bi huraira idan Allah tabbata a gare shi da cewa maki tsira da aminci Allah ta kara tabbata a gare shi ya hana ciniki biyu albai'atayn bil bai'a a wannan lafazin hadisi wato ciniki biyu a abin sayarwa guda ɗaya ila ce in zan ba da kuɗi yanzu to kuɗinsa kaza ne in kuma zan jirgin da kuɗinsa kaza ne kuma duk abu ɗaya sannan wa'allin sassayin sannan akwai ciniki na wato taba abu ka taba kuɗinsa daban ka gaishi kuɗinsa daban wannan zai a lokacin jahiliya ake yin wannan wani talatayin haka nan ya hana yin wasu salloli guda biyu ta ce wannan sallar da wancan hadisan guda uku da suka gabata suka bayani sai ya zo maka da tafsiri a nan ya ce na ha an salat ba adal fajar mazala ya hana yin salla bayan salla a fijir ma'ana salla su ba hatta ta tsalawar shams har ta hudu wa ba'da da asr hatta ta ash-shams da kuma sallah bayan sallar al-asr har rana ta fadi mahallin shahid an salat ba'da al-fajr hatta ta ash-shams a iya shi aka gina babu amma an hada da na sallar al-asr saboda yadda suke da muqarana da juna a cikin dukkanin lafazan hadisan da suka gabar. sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-istimal as-sama' dalla ya hana yin ah, wato sa babi da fi kiransa istima istimalu sama mutum da zai rufe jikinsa gaba ɗaya sai yadda zai tsuguno sai ya faye tun daga sama tun daga ƙasa har sama ya zama kuma a ƙasansa ba komai ta yadda al'aurarsa za ta kuma da tufa kwaya ɗaya sannan wa an hidima fi sobin bin wahidin ko kuma ya naɗe jikinsa da sifa guda ɗaya tun daga ta har zuwa ƙahobi kuma hannayensa ba sa wani an gani shi ba haramun sannan yukuzi mai farji ila sama yana in ya kwanta misali zai daga kansa zai kwanta da kansa kasa kamomin su kalli sama kuma al'adar su tafi ta daga sama ana garo al'aurarsa babu wando kamar na zamani irin wannan wa anil munabaza da kuma cinikinin munabaza da kuma mulamasa da cinikinin mulamasa munabaza ne a jefa daga nan a ce in yaje can kudin sa kazan wannan a lokacin jahiliya suna yi mulamasa kuma na tabawa ne za ka taba a yi masa kuɗi da wannan kuma komai dai haka za a yi shi kawai saboda ka taɓa kwaji kwalibu shi ke na sayar maka sha wanda kuma ciniki ne na garin wanda kuma baya sa abin da mutum zai zo ya jefa kansa a cikin fitina da rigima shi yasa ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya hada irin wa'annan cinikai hadisi mai lamba ta ɗari biyar da tamanin da biyu wanda al'imam bukari ya kawo hadisin ibn umar cewa la ta harro misalatikum shan. wala buruja a cikin larabci la ta harrauni aka shafe ta guda ɗaya aka sa la ko malamai sun yi saɓanin cewa hadisin ya fassara wanda ya gabata ina ba ta an gani don haka ba a karanta yin sallah bayan sallah asuba da bayan sallar al'asar sai ga wanda ya niyyar cewa ya nufaci hudowar rana ne in mutum dama ya nufaci hudowar rana ne zai talla a wannan lokacin kaga an ce akwai masu bautar rana kamar ya birkace ta ne zai yi bisharaka da su a wancan irin muna aikin nasu na shirka da Allah so da an hana shi yin talla a wannan lokaci ta zama harama a gurinsa saboda haka sai ya jira haka nan kuma ga wanda ya yi miliyan. wato kuma zai yi sallah daidai da faɗuwarsa shi ma ya ƙunurci cewa bari in rana ta kusa faɗuwa zan yi sallah shi ma wannan haramun ne ya yi sallah a wannan amma ga wanda misali yadda su zai yi sallar ne saboda a rakatai fadar sun kubce masa bai samu yayi ba to shi kaga wannan ba wai ila makara ce ta jawo masa bai tashi ba sai dabda a tsada sallah asuba kuma a ka'ida shi ne ba kamar yadda muke gani a masallatan mu ba idan aka zo za a tsada sallah ba kai yi wannan rakawoyin na bayan alfajir ba kafin sallah asuba a ka'ida shi ne ka bulli liman ka samu sallar farilla ba za ka tsaya yin sallar nafila ba kamar yadda wasu suke yi domin kai minti ɗaya kana sallar farilla ya fi muka kai awa ɗaya kana sallar nafila saboda da saboda sallar nafila asali ta aka farar da ba duk ganin sallar nafila da ta kai sallar farilla saboda ka karka tsaya ka rasa sallar farilla da ajami ta zo kana yin nafila saboda kai an ce a kayan fajar kan min dunya wa ma biya duk da haka ana saka mutum dun sallar farilla bambara saboda ka tsayawa ka yi sallace su ka rasa sallar jami'i ko ka rasa raka'a kuskure ka jira har sai an idar da sallah sannan sai ka kawo su wannan shi ne abinda ah, malamai da dama suka tafi musamman malaman zahiriya da ibn mundir idan ka duba fatahul bari a mujalladi na biyu shafi na saba'in da biyu imam ibn hajar ya kawo bayani mai faɗi inda ya kawo an ya taharwa tsalon shamsu wuru biya ya kawo bayanin inda ma na alaihi wasallam an yi ta yataharrau shan shams da ghurubiha cewa manzo Allah ya hana a kirda lokacin amma ba ana nufin ga wanda ya samu matsala kamar yadda na buga mana misali bayan zin din duk da cewa ibn hajar ya kawo hadisin da na aisha wanda take tabbatar da cewa ra'ayin umar bin khattab na hana sallah wahami ne na sare shi shi kadai wanda shi ma an tattauna wannan matsala a cikin fatawar bari ta an kafa hujja da ibn hajar ya kawo hadisin imam muslim a fatawar barin hadisi a shafi mai lamba ta saba'in da a cikin fatawar barin cewa akwai hadisi da yake tabbatar da cewa ibn umar din aul umar aidan ma ya dalla ala anna zalika qariban ba'da zai zo ma bayanin ke zai zo nan da babuka guda biyu da zamu karanta za ku ji hadisan da al-Imam Bukhari zai kawo dangane da wannan matsala sannan wasu malamai sun kyamace yin sallar a wannan lokutan kuma suna cewa ko an nufi waɗancan lokutan ko a'a idan an yi da a lokacin dai makaruhi misali mutum ya kirdadi lokacin faɗo rana ko kuma ya kirdadi lokacin buduwar da in dai wannan lokacin ne to makaruhi ne mutum ya tsalla a wannan lokacin a kuma su ne malaman da suka filin jayi sannan imamu bai yana cewa aisha ta ta kawo wannan maganar ne saboda ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata sallar ne a lokacin dan haka tace hani ne kai tsaye amma malamai suka ce manzala sallallahu alaihi wasallam yayi sallar ne da ramuwa shi manzo Allah yana yin sallah kafin sallar asar raka'a ne to da yazo lokaci ya kure masa bai yi ba sai a bayan sallar asar din sai duk da zamu ji hadisan da suka fito kilinkin suka nuna cewa manzo Allah ta zame masa ladin duk bayan sallar asar sai ya raka'a za mu ji ta nan gaba insha Allah tabaraka ta'ala sannan akwai hadisi a akwai hadisi biyu can a bayan da muka karanta can cikin kitab bar'il khalq a inda yake cewa fa inna ma tadalu bayn qarnay ash-shaytan cewa ita rana tana huduwa ne akan ƙangunan shedan guda da haka a daidai wannan lokacin lokacin da take huduwa kai me yin sallar nafila ba za ka sallar nafila ba a wannan lokacin saboda karka yi daidai da lokacin da rana take guduwa a ƙawon shirin wanda yake nuna illar halawar ita ce kafirai suna bautar rana a wannan lokutan da haka kai ba karka shiga cikin su karka shiga kai tarayya da cikin mummuna aikin su na wa rana Allah ta'ala ya mana ɗin babu la ta taharrau salat qabla ghurub shan. shams kaji imam lukarji ya kawo ta taharrau ya kawo ta usun guda biyu قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى عليكم فيسلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها yake cewa hukuncin hana kirdadan lokutan nan guda biyu don yin sallah ya kawo hadisin ibn umar daga nafi maula tabi'i ne kai da yake ruwaya hadisi daga abdullahi dan umar sahabin manzo Allah tsira da amince Allah tsira da fita gare shi inda yake cewa manzo Allah tsira da amince Allah tsira da fita gare shi yace la yataharra adukum faisalli inda tsoron sham kada tsayin goyi kirlali lokacin da zai sallah ya salla a daidai lokacin da rana ta zuwa wala inda gurum da haka nan lokacin da take faɗo wannan ba a yi bayanin su kuma ya gabata yanzu yanzu Allah haddathana Abdul Aziz na'am la ya taharra ba ai ko la ya taharra ko la ta taharra duk abin ma'ana ɗin da ce la ya taharra a hadith an gani ni kuma babu yana la ta taharra kawon ɗin duka guda biyu a same ta amma a wajen hadisin kuma ce la ya taharra a hadith قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس سوى ما يكيد da أن شاء الله سكارة tabbata a إن جاء in ji القدري ناجي شينا سوى لا ثلاثة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ما هو تسلق مثلا جلع باين سلع صباح السيلانة تأجع حكا نم باب سلع باين سلع الأثر حتى السيلانة تأجع دو وين أنا نفهم وين سلوني نواسي حكا بكو قال حدثنا محمد بن عبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد السياح قال سمعت همران بن أبان يحدث عن معاوية قال إنكم لتسلون لتسلون سلأة لقد فهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يسليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر أقل يقول سوى معاوية إنا سوى إنكم لتسلون ثلاثا na ga alama ku tabbas kuna yin wata sallah laqad sahimna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas mu mun aboci ma'aiki tsira da insha Allah ta'ala tabbata a gare shi amma fa ma hu yusalliha mu ba mu ganshi yana sallah amma ku na ga kaman kuna yi wala qadana hanu ma kai ma tabbas ma yayi hani akan su yani rak'atayn ba'da al-asr rakoyi guda biyu bayan la'asr wajen jazu sai za ku ji abin da zai zuwa gaba za ku ji abin da zai zuwa gaba can a hadisan gaba ko babukan gaba za su zo kamar da saɓanin wani amma abin da ake nufi mutum ya zurfafi wannan lokacin wato don yi sallar a wannan da wannan nufi duk shi ake so a tattara قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن قبيد عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثين بعد الفجر حتى تغرب الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وانا كما mun karanta shi ko da صلى الله عليه وسلم يا hada salloli لي بلادي باين sallar asuba حتى لا rana da bayan sallar la'asar har sai rana ta faɗi to wannan jama'a daga cikin salaf kamar yadda ibn hajar ya kawo magana daga abul fatai al-yamurai an jama'atin min as-salaf annahum qalu inna an-nahya 'ala as-salati ba'da as-subh wa ba'da al-'asr inma huwa ilamun bi annahuma la yatatawwa'u ba'dahuma wannan abul fatai babban malami ne cikin salaf magabata tun daga na farko yana cewa manzo Allah kira da annabi Allah ta'ala tabbata a gare shi yayi hanyi ne akan sallah bayan sallah asuba da bayan sallah al'asr inna ma huwa ilamun da annahuma la yatawwa ba'dahuma dan yi sanar cewa ba a yin tadawwi bayan ma'ana sallar tadawwi bayan wannan lokuta ba a yi walam yaqsid al-waqt bin nahi كما قصد به وقت وقت الطلوع وقت الغروب باوي من الله يا هنن ne ga wanda ma ya kudurta a ransa cewa ai yana yin sallar ne saboda rana tana dubbe gudawa ko kuma yana yin sallar ne ko saboda rana tana fata sai ya ce ya karfafa ra'ayinsa ji ibn hajar ya ce wai wai ayyid zalika ma rawahu abu daud wan nasa'i bi isnadin hasan عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تصلوا بعد السمي ولا بعد الأسر إلا أن تكون الشمس نقية حديثي هذا لقد أعطي سنة أبي داود شيء واضح من الله يأتي كاركو يسلى بأن سلى أسبار بأن سلى الأسر إلا أن تكون الشمس نقية فاتيسي إلا أن تيستش كاي حسش ده بأن سلى الأسر إنها ما بتجذب دفعه الله ko kuma eh, bayan sallar asuban ne amma bayan rana ta hudo misali ah, ta riga ta hudo sannan kuma ta daga gari ya waye ba ma'ana ake yin sallar duha ba saboda haka inda rana ta yi tar duba ne amma tana kan hudowa ko tana kan faduwa kar a yi sallah a wannan lokaci magana ce mai faɗi da malamai sun tattauna ta za mu karanta babuka na gaba za ku ji abubuwan da Albabin Mallam الباب من salat illa الصلاة إلا asr wal fajr باب da zai maka bayani cewa babu wanda aka hana man lam yukra salat illa ba'da al-asr wal fajr fate sai dai in bayan sallar al-asr da kuma bayan sallar al-fajr ma'ana sauran lokutan na nafila duk a iya yin sallah a wannan lokacin bukari ya sake kawo wannan babi ne don kaucewa rashin yin magana idan an zo inda bukatar yin magana a guri kuma kai shiru ba daidai bane lalle lallai akwai bukatar a yi bayani saboda wannan matsala malamai da yawa sun tattauna a kanta sosai akwai yadda sai mun karanta hajji zan kawo mana maganganun malamai dangane da yadda suka kasance lokacin rawahu umar wa ibn umar wa abu sa'id wa abu hurayra duk wannan hadisai ne da bai kawo maka su ba amma ya alakanta su da wancan babin cewa an hana zai sallah a wayancan lokutan kuma ga sahabbai Umar dan Khattab yana ciki dan sa Abdullahi yana ciki Abu Sa'id al-Khudri yana ciki Abu hurayra yana da hadisi duk suna da hadisi akan saboda haka ba a kawo hadisan ba dan kar a ce maka takarari sai ta kaita wa kansa wannan magana cewa akwai hadisai ingantattu akan haka daga wayannan sahabban قال حدثنا أبو نعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر قال أسلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروب. أنا ابن عمر هنا cewa usalli kamar aita asabi yusallun nakan yi sallah ko nakan yi sallah kamar yadda nake ga ɗan na sahabbai suna yin sallah ma'ana yadda muka koyo ta daga manzo Allah kenan ko kuma la an hada ni sabbi bilani ba na hada kowa ya sallah da daddare wala na harin haka nan ko da yini ma sha gurgurun yadda ya so inda sallar nafila ce ban kayyade ko in ce zan hana ba na yi sai dai gaira Allah ta harau kudo ishan dola gurbiya sai dai in mutum ya nufaci ko kuma ya kirdadi hudowar rana ko faɗuwa to a nan ne hani ya zo ni ina dadi na ba damar yi lokutan da aka hana yin sallar a cikin an kasanta su kamar gida biyar nan lokacin hudowar rana da lokacin faɗuwarta da bayan sallar asuba da kuma bayan sallar asuba da kuma lokacin wa rana lokacin da rana take tsakiyar kanka duk waɗanda lokuta makaruni ne mutum ya sallah a cikin malamai sun kalkale sun ibn ya kawo magana a cikin gudawar babi ah, in kana son ka more eh, magana ka duba eh, shafi na saba'in da biyu mujalladi na biyu cikin gudawar babi magana tana nan da fa'inta shafi na saba'in da shida na jikin saba'in da biyu saba'in da shida sannan wannan lokutan guda biyar ɗin da na faɗa babu nafila a wannan duk da cewa akwai hadisai da suka ware sallar juma'a daga lissafin ƙarshe misali lokacin takewa rana a shi ne na ƙarshe ko na biyar da sallar juma'a akwai tattaunawa a kanta saboda hadisai sun inganta ana yin ta kafin zawali da kuma jab da lokacin zawali

أنه يكره التنفل وقد إقامة الصلاة وقد الصعود الإمام للخطبة الجمعة وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصليها وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس وعند الهنفية كراهة التنفل قبل صلاة المغرب وسيأتي ثبوت الأمر به في هذا الجامع الصحيح ذك لا أظن بياني wannan tattaunawa ya kamata koya dan yi fassara muku wannan gabar da ibn hajar ya tattauna cewa a wasu malamai sun tattauna wannan kalkalewa dangane da abin da ya a hannun sallar na a wayannin lokuta guda biyar da na lissafin mana yanzu yanzu nan inda ma huwa bin nasabati ila al-awqat asliya ya tabbata ne saboda alakanta shi da lokuta na asali da aka san an yadda a yi sallar nafila a cikin an gane wa illa fa qad zakaru annahu yakrahu tanafful ce in ba da haka ba ai akwai wasu lokutan da aka yi hana yin nafila misali wa qad iqamatu salah lokacin da aka tada iqama za a yi sallah kai kuma ka koma gefe kai nafila wannan makruhi ba daidai bane kamar yadda na faɗa da cewa duk inda sallar nafila ta kai ba ta kai sallar farilla da rila sannan wa waqad su'ud al-imam li khutbati masu juma haka da lokacin da liman yake hawa kan mambari zai tada ah, hudu ba juma ba ne bane kai kuma a lokacin kana zaune a cikin masallaci ba yanzu kai shigo baka tashi ka kira ka sallar nafila wannan makruhi wa fi halatu salati al-maktuba jama'ata haka nan makruhi ne ana sallar jam'i kai kuma ka koma gefe ka tada sallar nafila kamar za ku ji kamar amma mai wannan matsalar ba haka ba can iqamatu sala nan kuma ana tsaka da sallar ka zo shigo cikin masallaci ka tara ana jami kuma kai ba kai wannan sallar ba misali sallar azhar ko ka saba kana yin tadawu'in ka kafin sallar azhar ka hu kawai sai ka ga liman an riga an tayar sai ka birji ne raka hu nan da je liman sallaci wata ta al-maktuba ta sabarilla wannan ai gidadin ne da gwalanci liman da sanda wa inda malikiya karatu tanabbul ba'd al-jum'a malikiya suna da ƙari cewa ba za a yi sallar nafila ba bayan sallar juma'a wa fi halatu salatul hatta yan sarfin nas har sai mutane kowa ya kuma gida kuma wannan akwai hadisi a cikin manyan littattafan hadisi har su bukari duk da akwai cewa manzala sai ya koma gida yake yin sallar nafila bayan sallar juma'a ita ma sunna a cikin sunan abu dawud kuwa hadisi ingantacce ya tabbata cewa ɗayan abu biyu ne ko dai kai magana ka sa da mutane sannan ka koma gefe kai na filar ka ya halatta in dai ka yi magana ba daga irin da sallar juma'a ka tashi ka tayar ba to babu ne kai sallar lafiya a cikin masallaci ko kuma ka jira sai ka koma gida ina ba ta gane mamanta mamanta bari ka koma gida kuma ya in ya fita daga masallaci kaga ya kila ya yi magana zai iya yin sallar nafila bayan kuma raka abu yake sannan karatu sun nafila kamala salatul magharib haka nan kuma kafin sallar nafila su malikiya suna da ganin cewa makruhi ne a sallar nafila kafin magana duk da cewa akwai hadisi ingantacce amma malikiya su suna da tunja-tunja kansa babin ma yi salli ba da lasarar minal fawaid wa nawiha babin da zai baka bayanin hukuncin a mai sallah ba'ad al-asr abinda ake sallata bayan sallar la'asar na daga salloli da suka tsere wa mutum da makamantan sallah ce ta tsere maka ta azhar an gane to sai ka zo ka sallar la'asar to ya za ka ramu da koko saboda an hana yin sallah bayan sallar la'asar shi kenan wannan sallah ta sha ruwa za mu ji hukunci yadda yi wa qala عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شجرة ناس من عبد قيس عن الركعتين بعد الظهر قال حدثنا أبو أبو النعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا أبي أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لك الله وما لك الله تعالى حتى تقول عن الثلاث وكان يصلي كثيرا من صلاته قائدا ثاني الركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يصل إلى على أمته وكان يحب ما يكفف عنهم قريب daga ummu salam tana cewa صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الاثر ركعتين ما كثير ان شاء الله ذكر تبدا قال يا صلى كثير قوي بي با صلى وقال باين يا صلى جن سيتي بحجة تسا شغل شغلني ناس من عبد قيس الركعتين بعد بعد wasu mutane suka zo suka shigar da ni ban samu na yi rakawai guda biyu ba da nake yin bayan sallar asar an gane a bayan bayan na yawwa na bayan sallar azhar bai samu ya yi sai bayan sallar azhar ma'ana yanzu ta zama alfawa'id nawatu na jila ce da ta tsere sau da aka manta Allah sai ya sallace ta wancan lokaci bayan sallar azhar a gidan ummu salama sai hadisin ana na isha yadda Allah ta bada a gare sana cewa wallazi da haba bihi na rantse da sarkin da ya tafiyar da shi ma'ana manzo Allah ma'ana ya dauke kayansa a matsayin wafati an gani wanda ya tafiyar da rayuwarsa gaba ɗaya ya zama babu shi yanzu a doron duniya ma ta rako ma har ta da Allah bai taɓa bayan wayannan rako'in da bayan sallar la'asar har sai da ya haɗu da Allah ta'ala ku ji wani hadisi da duk in ka kalli wayancan da baya Ta gaji ji kamar suna cin karo ko na gurin ne wa malaka Allah ta'ala hatta sa'ula an salam ma'aiki dina da amince Allah ta'ala game da gare shi kuma bai game da Allah madaukakin sarki ba ma'ana bai rasu ba a sai da sallah ta fara masa nauyi ma'ana da kyarke ga jinya ga shekaru domin guduma wa kana yusalli kafiran min salatihi qailan da abubuwa suke yi tsauri sai zama mafiya yawan sallar da ta nabila a zaune yake yin jinya ta fara zama jinya tani arraka'atayn ba'da al-asr anan tana nufin wayancan salloli ma tarakahuma hatta laqiya Allah kuma din nan raka'atayn ba'da al-asr mazala baya dinan ita umu sallama ruwayar ta tana ganin kamar yanayin su ne saboda ko kuma yayin su ne kai a gidanta sau ɗaya saboda ya rasar ta bayan sallah azhar amma na Aisha ta ce bai taba wani su ba masu ta kullum sai yayi a biyu bayan sallar la'as. to tattaunawar ita ce wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusallihi ba wala yusallihi ma fil masjid man zalla sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar biyu amma baya sallatar su sai a masallaci an gani a baya sallatar su a masallaci Mana a gida yake yin su me dalili makamudan an yi sakila ala umarci. yana jin tsoron kara wa al'ummar salawiya ce to wannan rakawai ma da kake yin su yanzu a masallaci sun kuma haɗa muku da su a sallar biyar sun zama waje. ina ba zan bambam ko kuma a ce an samun shi na zama ne a dole ne ya zami sau da aka lallaka ƙi kana da yi ina ba ta fahimta amma yanzu cikin da kudutiyar su ce shi ke nan ba wata hayaniya ba wani in ba kai ba ba ruwan kore kai ban ma kai ba ka ci don abin da ya tabbata na mafi ra'ayin malamin mai alin jai shi ne wa'in nan da kawai guda biyu bayan bayan sallar asar sun fiye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisai sun biyo wa wanda suka nuna ya hana amma shi kuma ga waya daga Aisha a cikin Bukhari hadisi mai lamba ta 590 ta tabbatar da bai taɓa bari wa kana yahibbu ma yaqaffa an ba shi kai da amince Allah ta tabbata gare shi ya kasance yana san abin da zai sauƙaƙawa al'ummarsa abin da zai zo al'ummar cikin sauƙi shi manzo Allah ya fito an قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني علي قالت عائشه ابن عقب آه، ابن عقب ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد العصر عندي خط عادي كمان wannan hadisin yana karfafan da bayansa tana gaya wa ibn abdi abdullahi dan umar ke cewa ka sani ma'aiki da da amsa Allah ta kara gaba da gare shi bai taba barin sajjadatin ba da lasar ma'ana rako ibu da ji ba sallar lasar ba indi a gidana da ɗan da wani kullum tsayayi tsayayi sannan ga hadisi na gaba ala haddathana Musa bin Ismail ala haddathana Abdul Wahid قال حدثنا شيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا وعلانية ركعتان قبل صلاة الصبي وركعتان بعد الأصل أنا أشاهد da Allah ta fada a gare ta take cewa ما guda biyun nan ba ki kira da amince Allah ta kara ta fada su ne rakawai guda biyu kafin sallar asuba bayan alfajir ya fito da kuma rakawai guda biyu bayan sallar la'asar wayannan sandala baya fasa kagan ka kalli cin a na sallar asuba mun yi gabar yare a na sallar la'asar hususiya ina ba ta fahimta tun da ya hana a wani hadisi ingantacci kuma abin da ya sa na na take daɗa jaddada wannan dankar kar wani ya dauka cewa وين كان هانم tabbata ما hannun ma ya tabbata amma shi dai yana yi shi kuma قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهيدا على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم من بعد العصر إلا صلى ركعتين أسود ده مسروق shahida ala aisha sun je neman ƙarin bayani wajen na aisha akan wannan rakawoyin guda biyu ake ta tattauna wannan akan don ta ƙara musu bayani inda ta ce ma kana na sallallahu alaihi wasallam ya addini ni manzo Allah sai da an ta Allah ta tabbata gare shi bai taba zuwa mun ba fi yaumin ba'da da asr a wani yini bayan sallar al illa sallar raka'atain har sai ya zo ya sallatar kawai guda biyu ma ra kullum a gida yake Jirgin zuwan da zama zai zo ban sallar asar in yi zo gida sai ya rafa wani da zuriya wancan hadisin da ya nuna cewa an shagaltar da shi ne bai yi sallah ba bayan sallah azhar baya kore wani kwata-kwata idan musallar ma ta faɗi wannan ne lalla da abin da ta gani ranar da aka sallah a jirinta an faɗi hujja ita kuma na aisha ta faɗi wannan kirkiri saboda a ɓangaren ma hadisi da fatawa a musulunci ai duk matan magana suna bayan na nashi za mu damar da dukkanin kakaf suna bayan na na aisha ne gaba ɗayan ba wanda yake shiga gaban da ta fuskar fatawa da ba da ilimi da na aisha ta kawo abubuwan da ma'aishi kira da amince Allah ta tabbata a gare shi yake har zuwa ƙarshen rayuwarsa kamar misali baya kasa yin sallah raka a biyu bayan la'asar sannan bai rasu ba har sai yanayin sallah da yanayin da zai yi sallah ya zama abin wahala a gare shi amma duk da haka bai dina sai kuma yake a sauri haka da kai ma yanzu baka da lafiya ka saba kiyamun layi ka ɓata awa wajen uku kana sallah sai kuma abubuwa suka zama yadda suka zama to sai kai sallah a zuwa hadisi ya inganta daga maki tsaya da mutane su kasa bada a gare shi wanda ya sallar lafiya a zaune yana da rabin ladan wanda ya na ba za mu abinda aka rage kawai rabin lada za a baka hasana goma sai a baka biyar haka baka rasa haka ne ko sannan a sallolin lafiya da baki sallar da sanar sun tabbata cewa da abin ya gargara ya kuma yanayin sa abu na hudu kuma baya sallar bayan la'asar a masallaci sai a gina sallallahu alaihi wasallam abu na biyar yana tsora cewa al'umma nauyi kada tsora musu nauyin da zai zo ya musu abu na ƙarshe yana kuma san aiki mai sauƙi a gari domin da ya kin gima wannan sannar lasa ɗin ya matsa sahabbai suna zuwa suna yi a cikin nasa na nauyi amma sai ya ya koma yake yin da gida saboda saboda al'umma ta samu sauƙi ya zama ba tsora mata abinda da zai zama mushakka ba gare ala haddathana muhammad bin hadisin ar'ara ko yana cewa haddathana shu'ba an abi ishaq al-ra'd al-aswad wa musruqan shahida ala aisha qalat ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam yatini fi yawmin ba'da al-asr illa sallar rak'atayn min karanta aga ko ala babun at-tabkir bis-salat fi yawmin fi yawmin qaymin duk da a wata nusukar ya rubuta a takdir amma a tabkir shine ne قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي عن أبي كلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال ذكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله باب da zai maka bayani akan hukuncin wato yin sammakon sallah a da aka ga hadiri ya lullube an gani? su sai a kar mutane su shiga gida kuma samun jam'i ya gaga a kila ba. yana cewa ana ba mu rin haddasa qal ya ce kunna ma buraida fi yawm zighan buraida sahabu manzo Allah ne kira da an Allah Allah ya tabbata gare shi shi wannan ba mu rin din yake cewa mun kasance tare da buraida a ranar da hajji ya nallago su sai ya gari ya du fa qala sai buraida yake cewa bakiru bis sala ku gaggawar yin sallah fa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam domin ki kira da amince Allah ya tabbata gare shi qala ya ce man taraka salat al-asr wanda ya bar sallar asr abi da amaluhu aikin sa ya bar mana wanda ya bar sallar asr ko dai ka ce bai yi ta ba gaba daya sai bayan rana ta fadi aikin sa ya bar ko kuma ka ce yayi kin jam'i da gangan ya bar samun ladan jam'i to shi ma wannan hadisin zai iya hawa kansa hadisi ne mai nauyi daga can gaske wanda abin tsoro ne kwarai mutum ya irin sallah har sai ya bari wannan bala'in ya je ya same shi kaga matsala ce don haka abin da ake nufi duk wanda ya bar sallar sallar la'asa saboda sallar la'asa nan bil ittifaq ko kuma in ce jamhurin malamai sun taba san cewa ita ce salatul wusta salatul asr salatul wusta hadisin cewa sun tafi da akan haka wannan shine ra'ayin jamhur ita ce zababbe sallar da ake kowa ko kowa ya ga cewa ya same ta cikin jami'i kar ka bari ka samu matsala da ita to ita ce wannan sallar ta salatul asr za kara ko babu باب الأذان بعد الذهاب الوقت باب الذي مك بياني حكمتي كيران صلاة باير لو كيان يعني بيعوت كوكو باب يوا حكمتي كيران صلاة باير لو كيان يعني بيعوت لو كيان يعني بيعوت اي كيران صلاة كوكو جي جنيا تاشا كو صلاة لا إذا كنت يدري ذو لا كامك عجيز يا كانت قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن عبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلتنا فقال بعض القوم لو أرست بنا يا رسول الله قال أقاب عن تناموا عن السلام قال بلال أنا أوقفكم فاتجعوا وأصل لبلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجم الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ما ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فعزن بالناس بالسلام وتوزع فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى kaga wannan hadisin kadai ya warkar da kai ma ko ba maka bayani ba ya nuna maka cewa ce ko da lokaci ya fice in wata matsala ce ta faru ba za a yi sallah ba sai an kira sallah abin da ya faru an dawo daga yaki kamar yadda abikata da yake fara daga mahaifinsa yana cewa mun yi tafiya tare da Manzalar tsira da aminci Allah ta da mata gare shi lailatan a cikin dare to qala ba'd al-qawm sai mutane suka dan fara complain ya rasul law aras eh, law aras ya bila ya rasul ina ma ma shi kira da aminci Allah ka ba mu dama da dan yi dan ruri haka da dan dan dan yin dara na rage bacci kala sai manzo Allah ya ba ta amsar cewa akafa anta namu anistara ina ni tsoro da asuba ta go ta zo so ku yi bacci ku yi sallar asuba ina tsoro sai muku wannan matsala sai billahi ya fara dace ana ofi zikun ni ku bacci ku da shi kuma da ma an san cewa shi billahi shine ladanin mazala ko dama kowa ma yana bacci da gida bilal ne yake cikin sallah shi ya fi cikin dare in Najeriya ba ma ana madina to yanzu ma sai alwashin cewa kowa ya bacin su jiba zai dauko me zai yi guje da abin ya fashi hatta da ku kwance ku kwanta wa da bilalin zaharahu ila rahilat shi ma bilal sai dan jinjina bayan ta a jikin zakon kododo bayan ya kwanta da dokin shi ma sai dan kishi da jikin turki an gane shi ma bari ya ɗan huta a dai tun daga jiya da iri ɗaya ce dole akwai matsala ko shi kuma kowa zai bacci ne da nishaɗi saboda ya san akwai bilal zai tafi shi kuma ɗan jira ne saboda haka fagalabantu ainihu sai idanuwansu suka rinjaye na bacci ya share fanama ya bacci قد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع هادم الشمس lokacin da manzalar tsirar an jalar tsayar da bada gare shi ya farga gaba ɗaya ƙwallon rana ya fito ta fito tara zafi ma ya fara duka munan faƙara ta yace ya tafi bila yace ya aina ma ƙulba ina tsawon da karar ƙala ma ulkiyar alayya na mutum da suna ni tun da nake ba ta ɗora mun bacci mai nauyin wannan ma'ana abin ya ba shi mamaki tun da nake ban taɓa samun bacci mai nauyin wannan saboda haka a shi ma bacci ya kwashe kala inna Allah abu da hina sha sai mazala yake cewa Allah ta'ala na karɓar kan ku lokacin da ya gada ma waran da alaikum hina sha ya dawo muku da su lokacin da ya gada dama ya bilal ya kai bilal Um ma an bin nasu bisara tashi kai mutane kiran sallah kai kai jama'a kiran sallah ko tawadda sai je alula falam martaba al-shams wa biyadat qama sallah bilal ya je alula kiran sallah manzala ma ya alula bayan da rana ta daga an gane ce har ce yi fari sai suka yi sallah aka da sallah aka sallah a masa sallah aka yi tada ya ta da sallah malamai sun tattauna ne hadisin tarihin hadisi gashi nan da lafazin kama sallah aka ko dai a cikin kama sallah ko kuma aka miƙi aka yi sallah duk fassara za ta dauka tattauna da biyan shi ne wani ba kiran sallah aka tare da cewa lafazin hadisin manzala cewa me kun fa'anzin bin nas a sala ka tashi ka yi mutane izani da kiran sallah kaga mai ake nufi umarni ya kame bilal a kiran sallah duk da cewa lokaci ya riga ya fice rana ta fito za a kiran sallah su ba to tun da duk gaba ɗaya an tare ba ba duniyar musulunci ta wanda lokacin to kawai yanzu ne za a yi da yanzu ne lokacin za a talata ina ba ta bayyana kuma wannan zai tabbatar maka da cewa a sherin jayar da mutum akan bacci ba wai faru ba ne. tun daga hadisi ya tabbata cewa Allah sallallahu alaihi sallama ba bai tsiye daga wannan matsalar ba da saban kuma manzala ya tuhumi bilal ne akan me akan alƙawari da ya dauka zai tashi mutane sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana karɓar rayukan ku kamar yadda alƙur'ani ya tabbatar Allah ta'ala yana faɗa Allah ya ga fal anfus min murja wallati lam tamut fi manamiha zumar aya ta 40 da na cewa Allah ta'ala yana matar da rayuka shi ne mutuwa a lokacin baccinta al-maut wannan an gani ana nufin almana wallati lam tamut fi manamiha sannan kuma yana karɓar hannu wanda ba za ta mutu ba a cikin mutuwa wasu ne suka tafi daga baccin shikin ba su dawo wasu kuma za a dawo musu zara a nan da ake tattauna menene bambanci tsakanin annab da abuwa ba kuwa zai gane wannan ilimin suka ɗauka da abu ɗaya ne arro shi ne rayi da yake fita daga jikin mutum lokacin da yake bacci ya yawo shedanin aljanu ma za su iya ganin su kaman kai kaman wani kofi ne naka duk inda kaga mutum a duniya guda biyu akwai gangan jikin da wannan ido yake iya gani akwai kuma wani mutum din a cikin wanda ido ba iya gani amma aljanu suna iya gani shi ne in yi bacci wannan ɗaya jikin zai iya fita ya yawo shi ne za ka ganka kana bacci kana mafarki da kuma da Allah waye mai waye a sa ta aiki a kashi shi ne za ka ganka kana bacci ga gangan jikinka a nan amma kuma ga kaccan kana yawo kusban kusba kana jenin wani kuma a koro ga wani kuma abin tsoro ya sami wani ka fada a rayu duk kuma kai ne kuma ka dawo ka farga ka tunano abin da kai halin cewa wannan gangan jikin naka bai tashi yaji ji na ina ba na ba da an bayyana mutum ɗin wancan ɗaya bangaren shi ne idan azumi ya riske shi a gani wannan gangan jikin na gada ya samu wani wata janja an rubuta maka azumi a wani lokacin wani abin ya faru da shi a kashe shi to gaba ɗaya har ka nan nan da cikin barci na ba zan bayyana kawai za a zare numfashi sai kuma numfashi shi numfashi baya rabuwa da gangan har lokacin da mutum zai mutu sai ran da zaka mutu sai da numfashin da zai kare bugawar zuciyarka da aikin da kwakwalwa take yi ya ba kwatanta wallahi wannan ba daidai bane wallahi tallai ai ba daidai bane ai ba daidai bane ana an ci a kashewa kuma ba za ku kashe kamar yadda nake bayani baki duk zuciyar ka ta daina zugawa aikin ta ya kare tana cikin a gabai na jiki da ba ta daina aiki sai ranar da mutum zai bar duniya zuciya tana ciki sauran sassa suna iya daina aiki kuma ka ci gaba da rayuwa an gane amma ran da zuciyar ka ta daina bugawa ka daina pumping din jini daga jikin zuciya zuwa sassan jikin ga aka matsa aka ji ɗin eh, babu ga wata wurin da kuma duk da kayi wannan mutuwar ana iya samun guntun rai a jikin kwakwalwarka shi ne maza Allah ya buga misali da shi nan an cire numfashin ka ya daina zuwa amma kwakwalwarka tana ci gaba da aiki har bayan an ɗauke ka an kai ka kamari na ba za mu yi an binne ka tana jin ƙarar takalmin mutanen da suke tafiya sun dafi sun gama binne ka ran da ya guntu a cikin kwakwalwa da shi ne an gani za ka ji duk wannan abin da ake mutane za su tafi daga nan kuma sai a dawo maka da ruhin ka wancan a cikin gabar sannan sai a cikin maka malaki guda biyu sai a fara maka sannan ka dawo mutum a cikin gabar gangan cikin ka na iya narkewa a cikin kwana bakwai sai zagonye cinye amma ruhin ka yana na ana ci gaba da azabtar da shi kana cikin wannan gabar da za a bude a ganka ka zagonye sun cinye wani jahili zai iya cewa ba a maka azaba amma wanne ake yi wa azabar wancan wanda na buga mana misali da shi a cikin bacci yana yawo ina fata mai bida to shi ake yi wa kuma dole ne ka imani da wannan haka Allah ya hukunta akwai kuma mutanen da gangan cikin nasu ma wannan na nan da baya baya ga ne annabawa suna Allah ta'ala ya faɗa maza Allah ya faɗa cikin hadisi cewa Allah ta'ala ya haramta wa ƙasa da dukkanin annabawa duk annabawan da suka rayu a faɗin duniya nan da kafin kabarin sun in ka je ka buɗa za ka ganci lafiyar lau suna nan ba sai sun kuma akwai ɗaya kun mutane da aka yi wannan biyar suna nan wata an sun zuwa wata rana ka ji an ce ana tonon masai a wani guri ko ana tonon wani rami an tono wani mutum an ga ta kalau ka za ka za ka za ka za ka gana barin na wani irin wani mutane ne amma ɗan ake samun su mutane su ne waliyai na gaske ba wai wali irin na kamantar da ake wa hayaniya ba wannan ba wali ba na'am ta hanyar shiga sai mu bashi haka abinda muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa wani kuskure Allah ta'ala ya yafe mana subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum